Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hadiza kyari ce tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki. Muka sake dawo a shirin na hansi yau Laraba 11 ga watan Mayu shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu <clears throat> za ku ji cewa an fara jarabawar share fagen fita daga sakandare da ake kira brevet sportif ko jarabawar wasannin motsa jiki a fadin jamhuriyar niger. Muna kuma tafe da maimaicin shirin ciwon mace wadda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma muhimmin rahotanni daga jaridun Kamaru. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Jami'an Ukraine sun ce Rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami jiya talata a shashar ruwan Odessa da ke gabar tekun Black Sea. A daidai lokacin da Moscow ke yunkurin dakile jigilar manyan makamai da hanyar shigar da kayayyaki zuwa Ukraine a mako na goma sha ɗaya na yakin da ake yi. rundunar sojin ukraine ta ce rasha ta harba makamai masu linzami bakwai kan wurare a odessa inda suka kai hari kan wata cibiyar kasuwanci da wani rumbun ajiya inda suka kashe akalla mutum guda tare da rauna ta biyar magajin garin granadi tukunov ya ziyarci rumbar ajiyar da safe kuma ya ce ma'ajiyar ba ta da wata alaka da kayayyakin aikin soja ko kayan soja ukraine ta ce wasu daga cikin makaman da aka harba a odessa sun kasance tun na zamanin kungiyar soviet ne wanda hakan wanda hakan ya sa ba za a iya dogaro da su su kai inda aka harba su ba. Amma wata cibiyar bincike ta Ukraine da ke bin diddigin yakin cibiyar dabarun tsaro ta ce Moscow ta yi amfani da wasu madaidaitan makamai akan Odessa. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta faɗi jiya talata cewa an gano wasu mutane 348 masu yiwuwar kamuwa da ciwon hanta da ba a san asalinta ba yayin da bincike kan yiwuwar tasirin cutar sanyi da kamuwa da coronavirus ke taruwa. Hukumar lafiya ta duniya ta ce hasashen da aka yi ya kasance ga waɗanda suka shafi cutar sanyi ta adenovirus. An ba da rahoton waɗanda suka kamu da cuta a cikin ƙasashe ashirin tare da samun ƙarin wasu saba'in daga ƙarin ƙasashe goma sha uku waɗanda ke jiran tantancewa yayin da gwaje-gwaje ke jiran kammaluwa. Ƙasashe shida ne kaɗai aka samu rahoton ɓullar cutar fiye da biyar. yayin da sama da 160 aka samu rahotonsa a Birtaniya. A cikin makon da ya gabata an samu wani muhimmin ci gaba tare da bincike da kuma wasu gyare-gyare na hasashen masu aiki a cewar Philippa Estabrook ta shirin cutar hanta ta hukumar WHO ta shaidawa taron manema labarai. Ta ce Birtaniya ta kasance tana gudanar da wani cikakken nazari kan kwayoyin halittar da yake shafar ƙananan yara. Da martanin rigakafi gare su da kuma ƙara nazarin cututtukan. An fara sanar da hukumar WHO a ranar biyar ga watan Afrilu na samun cututtukan hanta da ba a san su ba a Scotland wanda aka gano a cikin ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru goma. Bayan shafa shekaru shida, shugaban Amurka Joe Biden a makon da ya gabata ya dada al'adar shekaru 22 ta gudanar da bukukuwan idi a fadar White House. musulmai suna ƙara wa al'ummanmu ƙarfi a kowace rana duk da cewa har yanzu suna fuskantar ƙalubale da barazana a cikin al'ummarmu gami da tashin hankali da ƙyamar musulunci in ji biden ga gugun filittun musulmai kalaman na biden sun nuna gagarumin sauyin magana daga magajinsa donald trump wanda ya ce a cikin shekarar 2016 ina tsammanin musulunci ya tsane mu Trump dai bai taɓa shirya bikin Idi a fadar White House a lokacin da yake shugaban ƙasa ba. Duk da cewa ya fitar da sanarwar bikin na shekara-shekara ga musulmi, tare da gayyatar jami'an diflomasiyya da ƙasashen musulmi zuwa fadar White House don cin abincin buɗe baki a cikin watan Ramadan a shekarar 2018 da 2019. Sauyin da fadar White House ke yi na zuwa ne a daidai lokacin da musulman Amurka ke fargabar kyamar musulunci na karuwa. A makon da ya gabata, Majalisar Hulɗa da Musulunci ta Amurka ta ba da rahoton ƙaruwar ƙorafe-ƙorafen kare haƙƙin bil'adama da takewa da aka samu daga musulmi a Amurka da kashi tara cikin ɗari tun daga shekarar to nan da ba jimawa ba sarfilu zai sake dawo da ƙarashin labaran duniya Amma yanzu bari mu leƙa ƙasar jamhuriyar Nijar. An fara jarabawar share fagen fita daga sakandare da ake kira Breve Sportif ko jarabawar wasannin motsa jiki a fadin jamhuriyar Nijar. Kimanin dalibai dubu ashirin da da dari hudu hamsin da biyu ne za su yi jarabawar yayin da dubu tara da da dari bakwai uku mata ne. Wakiliyarmu Tamar Abari na dauke da ƙarin bayani. kimanin ɗalibai dubu ashirin da ɗari hudu da hamsin da biyu ne za su yi wannan jarabawa ta tsalle-tsalle da guje-guje a ciki akwai mata dubu tara da ɗari bakwai da uku wanda aka rarraba a cibiyoyi ɗari da talatin da tara kanta kani shine babban darakta a harkokin motsa jiki na jihar da magaram bana a jihar da magaram mun samu cibiya abinda ake ce santa ɗari da talatin da tara ɗalibai muna da dubu ashirin da ɗari hudu da hamsin da da hamsin da biyu a cikinsu akwai mace dubu tara da ɗari bakwai da uku wannan jimilla ne kuma akwai masu zawadi cikin wannan dubu ashirin in akwai abin da ake ce ma kandida liba wanda suke zawa su rubuta kansu da kansu ma muna da dubu guda da ɗari uku da tamanin da tara cikinsu kuma akwai mace ɗari shida da arba'in da hudu jimillan kandida da ke da kwai a bana komai dai ya kammala na kayan aiki game da jarabar. jarrabawar daga bangaren hukumomi. Lalle mun kare tun da dumun ba wanda ta kamata le president da ta kamata su cikin santorin su dumun ba su kayan aiki tun da bana gaskiya muna matukar godiya ga ga minister in namu ta education a daya daga cikin cibiyoyi na filin kwallon kafa lawan didi jarabawar ta kankama cewar alkalin jarabawar inspector liman mu da wannan santar namu ya kumshi lakwal-lakwal goma sha takwas kuma za mu yi kwana biyar da yardar Allah kwana na shida shine za mu yi Da wanda ba su samu dama shine za mu yi shirin na insha Allah a cikin dubu da ɗari bakwai da goma sha uku ɗaliban nan muna da samari ɗalibai bakwai da da casa'in hudu muna da ɗalibai 'yan mata ɗari tara da goma sha tara. to nan sai muke ganewar kamar yawan na mata ya dara na maza to Allah sa alheri ne fi sabilillahi tun da muka fara lissafi har yanzu ba mu samu matsala muna wa Allah godiya kuma muna fata Allah ubangiji ya sa yanda muka fara kuma muke yi haka mu kare haka a ɗaya daga cikin cibiyoyi na filin kwallon kafa lawan didi jarabawar ta kankama cewar alkalin jarabawar inspector liman sunana kabiru sun sai jinek abin da zai in waɗi saboda Allah ya yi kyau tun da sai aka wara kuma gashi an kusa ida ma zuwa wanzir haka babu wasu matsaloli a ah, ya fadi problem hmm. ba matsala komi saboda Allah an ba da kula sosai ne. a shirye muke kawai ko da gobe za shiga sal suna na ramatu mama gaskiya brebe sportif na bana yayi kyau sosai abin ya burge ni yayi armashi babu matsala ko kada ina fatan alkhairi a bana a samu ai fursan kowa da kowa Abdurrashid Amus. gaskiya bana gaskiya ya bara hmm. saboda bana gaskiya sosai an kula da mu mun samu jiya gaskiya kan abubuwan nan ba matsaloli ko kada wannan wannan jarabawa ta bps. essay sportive ko kuma jarabawar guje-guje da tsalle-tsalle za a ɗauki kwanaki biyar ana yin ta har ma za a kara kwana na shida idan aka samu ɗaliban da ba samu suka yi a kan lokaci ba ko kuma wanda suka samu kamar wata matsala ta rashin lafiya ita dai wannan jarabawa kamar share fage ce ta shirye-shiryen jarabawar fita daga sakandare tamara bari murya amurka daga da a jamhuriyar niger madalla a gaida tamar a bari. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar filu da ƙarshen labaran duniya. Iyaye a duk faɗin Amurka suna kokawa don nemo abincin jarirai saboda wahalar da suke da kuma wani babban kiranye da aka yi kan aminci. ya sa duk manyan kantuna ba su da abincin ƙananan yara. Karancin kayan da aka samu na tsawon watanni ya samo asali ne saboda tilastawa rufe babban masana'antar sarrafa abincin yara da ke Amurka a watan Fabrairu saboda wasu damuwa. A ranar Litinin, sakatariyar labaran fadar White House Jan Saki ta ce hukumar kula da abinci da magunguna tana aiki ba dare ba rana don magance duk wata matsalar karancin abincin. Jiya talata hukumar FDA ta ce tana aiki tare da masana'antun Amurka don haɓaka samar da kayansu tare da shirya takardu don ba da damar ƙarin shigar da kayayyaki zuwa amurka a yanzu haka likitocin yara da ma'aikatan lafiya suna kira ga iyayen da ba su da abincin yara su tuntuɓi wuraren tara abinci ko ofisoshin likitocin yara suna gargaɗi game da ƙarawa madara ruwa don ta daɗe ko amfani da dabarun da ake kafewa a yanar gizo ne yadda ake haɗa madarar yara a gida. sabbin zanga-zanga sun mamaye ƙasar sri lanka kwana guda bayan wani ƙazamin tashin hankali da ya addaba al'ummar ƙasar da ke fama da zanga-zangar adawa da gwamnati don bayan da ta fada cikin mawuyacin hali na tattalin arziki yayin da suke bijirewa dokar hana fita a faɗin ƙasar da kuma dabban sojoji akan tituna masu zanga-zangar sun yi ta rera taken neman matsawa shugaba gota bayar jafaska ya yi murabus ɗan uwansa mahindar jafaska ya sauka daga mukaminsa na firayim minista a ranar litinin sakamakon rikicin da ya sanadin mutuwar mutane bakwai tare da ta wasu fiye da ɗari biyu sai dai ficewar tasa ba ta sanya yawa masu zanga-zangar ba waɗanda ke zargin dangin rajafaska mai ƙarfi da mummuna abarewa tattalin arzikin ƙasar da ya haifar da ƙarancin abinci da man fetur da kuma barin 'yan ƙasar da 'yan kasuwa na kokawa da raguwar samar da wutar lantarki na tsawon sa'o'i. Masu fashin baki na ganin halin da ake ciki zai dagula yunkurin tunkarar matsalar tattalin arzikin da ta haifar da zanga-zanga mafi girma da aka taɓa yi a ƙasar. a gaida sarfilu hashin gumel da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waƙar. kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, muryar amurka.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma sai shirin ciwon mace. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. matsalar cin zarafin mata a cikin al'ummar najeriya a 'yan kwanakin nan yana neman zama ruwan dare idan kuma mai sauraro ya kasance da shirin ciwon ya mace a makon jiya mun tattauna da malama ummul khairi abdulmumin iliyasu wacce take cikin bayani kafin lokaci ya cin mana inda take cewa magana ta hakuri da cin zarafi gaskiya magana ce ta orientation a societies din mu mun zo da wata orientation na nuna wa mata cewa aure ya fi komai a wajen su ciki har da rayuwa no mata what yake faruwa ba za a taɓa tsayawa a ɗauki mataki ba ana gudun kar aure ya mutu sannan akwai stigmatization da mata suke su fuskanta idan suka koma gida a matsayin zawarawa da issues da problems na finances da rashin kulawa da tozarci da wa'in abubuwa duka su ne suka fi karfi wajen ganin abubuwa sun danne zuciyar mace ta kasa fitowa Thank you. To malama Ummul Khairi ta ci gaba da cewa. Abu na biyu kuma shine muna tasowa ne yawanci mata ba tare da an nuna musu cewa suna da wani mahimmanci ko wani value da za su yi adil ma society ba. Akasari kawai ana nuna musu cewa kamar su wani property ne wanda ana jira kawai su kai mataki a mika su namiji su kuma zauna a karkashin shi even if they are going through hell ba tare da sun fito ba. Sannan wani lokaci 'ya'ya su ma suna taka muhimmiyar rawa wajen da baibayi wa zuciyar mata ganin sun daure koma menene domin su jure su girma tare da 'ya'yansu dama hausa sun ce wai kaza mai 'ya'ya akan 'ya'yanta take wahala To Malama Jamila, me za ki iya ɗorawa a kan bayanan ta kasancewar kin ɗanɗana wannan abu da muke tattaunawa a kai? abubuwan nan an nuna shi namiji ko me yayi daidai ne kin ga kama a rayuwar aure a lokaci na ni in na ce jefa ne ko wani abu babarsa zan ga ta shigo magana ko ta zo ta ce mun sa wannan a gidan mu shi kuma tsoron ka a ce na gama da shi ne ko kuma zaman lafiya bana ganewa sai ka ga an kitsa karatun da ake kitsa mai shi zai zo ya aikata min faɗan da za ta zo ce min shi zai zo ya yi min za mu fita da shi maybe mu je ko tana gidan mu ko wani abu ba mai san mu ce mata za mu je mu je yawon shakatawa ba a'a sai mun boye mata sai mu ce mun tafi ziyara out of respect kana ganin wani abu muka dinga yi amma kullum gani nake in iyaye mata ba su tashi tsaya kan 'ya'yansu maza ba saboda ciwon 'ya mace na 'ya mace abinda ba za ka so a yi maka a gidan miji ba ba za ka so dan ka yi wata a gidan aurensa ba amma abun mamaki yau sai ki ga iyaye mata yau su kansu an musu haka amma sai su ɗaure wa 'ya'yansu su mai da matan 'ya'yansu kamar kishiyoyinsu in kin ga namiji yana daraja mace to billahi la ki bincike uwarsa in kin ga namiji yana wulakanta mace to abu biyu ne ko uwarsa ko akwai abin da ya tashi ya gani a gidansa ana yi an mai da shi ba wani abu ba saboda uwa tana sa zuciya ko dutse ce ce sanyi amma wansu iyayen su dinga shiga suna fita cikin al'amarin 'ya'yansu iyaye fa Sun sai kamata su dinga nuna mana saboda already sun fi mu sanin ya rayuwa ta akwai batun yara suna tasowa suna ganin irin wannan abubuwa wanda ya kai ga wayansu mutane suna cewa tamkar duk al'ummar da ta amince da cin zarafi yara suna gani kuma za su tashi da wannan abin a ransu suna tunanin cewa ai haka din shine daidai sannan a hankali ba tare da ma ya sani ba sai ki ga ɗabi'u irin wayannan yara suna zama mamugunta wanda ba dalili sai ki ga suna cin zarafin yara 'yan uwansu kamun masu girma kenan su yi aure su kuma mata sai su rika gani tun da mahaifiyata haka na tashi na gani to shi kenan in na tashi shi yasa su wayan suke gani cewa mata ba sa son furta komai idan ana cin zarafin su har ya kai ga abin da yake kaiwa me ya kamata a yi domin a ceto al'umma ga baki ɗaya. wato a hakikanin gaskiya babu wannan abin yake matukar illatarwa kamar yara domin shi yaro yana tasowa ne da belief cewar duk abin da iyayensa suka yi daidai ne baya kallon kuskure a tattare da halayyar iyayensa su suke molding zuciyarsa ya zama abin da suke so ya zama idan ya mace ta taso ta ga ana molesting mahaifiyarta za ta taso da tsanan kowa da komai za ta taso da tsanan shi kansa mahaifin da kallon kowa a matsayin mara tausayi domin gani take kowa yana kallon uwarta tana wahala ba dauki mataki ba kallo take mahaifinta ya fi kowa na zama make fitacci tun daga abin da yake shi kuma ɗa namiji dama hausawa suka ce wai kyan ɗaya gaji ubansa akasari mutanen da suke tasowa su zama masu violating hakkin mata ana samo su ne renan su ake tun ɗa yana kankani yana kallon abubuwan da ake yi zai fara kwaikwayon wa'annan halaye wani lokaci a wajen yan uwansa ma a cikin gida sai ki ga yaro shi kaɗai ya addabi kowa da komai to matsawar muna so a gaba mu rage samun irin wa'annan mazaje to sai mun tabbatar da ganin cewa iyayen da suke aikata haka an yi stopping su ba tare da da an bari abin ya escalation har 'ya'yansu sun kwaikwaya ba. A cikin cin zarafi ƙinga cin zarafi yana a fanni fanni ne akwai sexual abuse ne akwai physical abuse akwai mental abuse abubuwa da yawa daga baya zuciyan yaro bushewa yake yi shi yaro ba abin da yake bukata fa sai soyayya kalamai encouragement akwai yanda zaka dinga nuna wa yaro yadda zai tafi yadda rayuwarsa ka dinga janyo su kana jin ina ya seti na rayuwa kana nuna mishi binan bica dan memories din nan da kake bawa yaro ito go a Allah ya ji kan mahaifina ni da na tashi sai yanzu nake gane wani abin matsalar najeriya da mutane suke kokawa ita ce akwai dokoki sai dai aiwatar da su ta yaya za a tabbatar da cewa wannan doka ta yi tasiri baya ga haka akwai zargin da ake yawan yi wa fannin shari'a ana gani kamar su ke ba da dama musamman lauyoyi domin kare masu aikata wayannan munanan laifuka kuma su ci gaba da zama a cikin al'umma daga lokacin da aka ce yau ga wane ya daki matarsa ya kashe ko dai ya yi wani abu da ya faru ya zama sanadiyar mutuwar matarsa al'umma ta hayayyako ta taso tana jira ta ga matakin da za a ɗauka wala'alla mazaje da suke irin hali nashi sun fara tsorata sai suka ga bayan kwana ɗaya biyu sun gan shi ya dawo cikin al'umma ya ci gaba da harkokin shi kamar ma babu abin da ya faru kila a tsakani ma kusa kusa an bashi wani aure to yin hakan zai sa masu son irin kwatanta haka su su sake su ci gaba da harkokinsu saboda suna ganin ai suna da tabbas in babu abin da zai faru dakin ga rashin daukan mataki akan irin wannan mutane kaman wa laifi baya ne ya ci gaba da aikatuwa sannan abun kunya ne a matsayinka na wanda yake kare shari'a a tsince ka kana kare mutane masu irin wannan mummunan aiki nakan tambayi kaina shin wa'innan lauyoyi suna ma da conscience kuwa ko kuma suna iya sa kansu a matsayin yan uwan wa'inda aka kashe ko ko a a'a rantsuwar da suka yi a yayin da ake rantsar da su a matsayin lauyoyi a ina suke ajiye shi a'a bari suke son kuɗi da son duniya ya rufe musu idanuwansu ta yadda ba sa kallon komai sai abin da za su karba a wajen clients din nasu malama jamila kin ga ba wai zuwa wajen hukuma bane ba agencies kaman synaptic su human rights shi ma long procedure ne long procedure nan ne yasa mata da yawa suke guduwa fa ko naptic din na ce ma da ba ina da evidence ba evidence din ma sai da aka wahalar da ni haka zalika ofis din gida gidana shi ma sai da aka nuna min ce ma aka yi a good officer kuma suka dauke shi suka kai shi turai that's foreign affairs kenan foreign affairs by law in ma kana da cases bai kamata ka bar kasan nan ba manyan manyan mutane da za su fito su ce min in ban maganan nan akwai wanda ya ce min in bar 'ya'yana in tafi in ba su gidansu i should start my life over again 'ya'yan nan su ne raina in starting life ina a ina sai ka yi da gaske fa kuma ka tabbatar in za ka je ka san ka tanadi abin da za ka nuna kuma abin da za ka nuna kaka aje shi waje ɗaya fa ka kakkasa shi ka kakkasa shi in ba ka wayan naka sai su kwaci 'yan sandan ma ba wai za su je su sa restraining order ba ne ba fa sai dai su yi maka na wash in ya fi ka fawa ko ya fi ka kuɗi haka za a wanke ka kotun ma shi ma haka sai ka yi da gaske kankace me wup sun gama da kai ba kowa ne suka taru suka zama ɗaya ba ba gaskiya sai ka yi ka a buɗe ni da na yi a cikin rashin wayo na because i believe the system zai taimaka min amma da na ga abin da aka yi min sai na ƙara wayo mai sauraro akwai sauran bayani sai dai kuma lokaci ya ci mana amma idan aka kasance da mu a shiri na gaba idan allah ya raya mu sa mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin bakin namu da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya. a gaida Aisha Ma'azu. Yanzu kuma sai sharhin jaridun kasar Kamaru. za ku fara namuna wannan makon ne da jaridar eco news ta kasar jamhuriyar kamaru da ta labarta mana cewar gwamnatin kamaru tana kokarin ganin cewar ba a karawa talakawan kasar farashin kudin litar man fetur ba a fadin kasar baki daya kasancewar irin matsayolin da yakin kasar ukraine da kuma rasha ya janyo a fadin duniya wanda yasa ministan ciniki na kasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru ya ce dole ne a ƙara wa waɗansu kayayyakin da suke shigowa ƙasar ta kamaru haraji domin rufe waɗansu guraben da yanzu haka ba sa shigar da kuɗaɗe a faɗin ƙasar jaridar eka hosante kuma cewa ta yi ministan lafiya na ƙasar jamhuriyar kamaru musta maluda malashi ya ce zai fito da waɗansu dabaru domin inganta domin inganta wa likitocin ƙasar jamhuriyar kamaru harkokinsu musamman ma wajen biya musu bukatun da suka nema ma kasancewar yanzu haka suna gudanar da ayyukansu bil haƙi da gaskiya sai kuma jaridar da mesaje ta ƙasar kamaru anda ita kuma cewa ta yi ministan cikin gida na ƙasar kamaru musta atanga ji ya gargaɗi malaman makarantu na ƙasar baki ɗaya da cewa kar su kuskura su fito zanga zanga da suke ƙoƙarin fitowa a faɗin ƙasar domin waɗansu ƙungiyoyi suna tunzula su ya ce duk wanda aka kama shi yana gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar jamhuriyar shige kamaru to zai fuskanci bishin gwamnatin kasar jaridar lupon kuma ta yaba wa shugaban kasar jamhuriyar kamaru musta folbiya wajen kokarin da yake yi matuka gaya na inganta rayuwar jami'an tsaron kasar ta jamhuriyar kamaru musamman wajen basu kulawa da bangaren tattalin arziki kiwon lafiya ilimi da kuma yi musu abin da ya dace ta bangaren albashinsu sai kuma jaridar ita kuma ta gulmata mana cewar yanzu haka birnin yawunde ya cika da kazanta kasancewar kamfanin kwashe shara na kasar jamhuriyar kamaru izakam sun shiga wani yajin aiki na baba ya gani domin rashin biyan su waɗansu makudin kuɗaɗen da gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ba ta yi ba jaridar lebuwa ita kuma ta ce tashar jirgin ruwa na birnin duwala yana shigar da makudin kuɗaɗe ga gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru har sefa miliyar goma sha uku da miliyan 65 a cikin shekara guda kamar yadda hukumar kula da shigar kudade da fitar su ta zayyana za mu kammala shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridan the sport ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta ayyana mana cewa shugaban hukumar kwallon kafa na kasar samuel ito ya ba wa malaman da suke horas da yan wasa a cikin gidan kasar jamhuriyar kamaru wa'adin awa 74 domin biyan su albashinsu ya ce dole ne a biya su hakokinsu domin ganin irin yadda suka tsaya matuƙa gaya suke nuna wa masu sha'awar ƙwallon kafa su muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru to a gaida muhammad awal garba yanzu kuma ga sarfilo hashim gumel da labaran duniya amma fa a takaice. jami'an ukraine sun ce rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami jiya talata a shashen ruwan odessa da ke gabar tekun black sea a daidai lokacin da moscow ke yunkurin dakile jigilar manyan makamai da hanyar shigar da kayayyaki zuwa ukraine a mako na goma sha ɗaya na yakin da ake yi rundunar sojin ukraine ta ce rasha ta harba makamai masu linzami bakwai kan wurare a odessa inda suka kai hari kan wata cibiyar kasuwanci da wani rumbun ajiya inda suka kashe akalla mutum guda tare da rauna ta biyar. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗi jiya talata cewa an gano wasu mutane 348 masu yiwuwar kamuwa da ciwon hanta da ba a san asalinta ba yayin da bincike kan yiwuwar tasirin cutar sanyi da kamuwa da coronavirus ke taruwa. Hukumar lafiya ta duniya ta ce hasashen da aka yi ya kasance ga waɗanda suka shafi cutar sanyi ta adenovirus an ba da rahoton waɗanda suka kamu da cuta a cikin ƙasashe ashirin tare da samun ƙarin wasu saba'in daga ƙarin ƙasashe goma sha uku waɗanda ke jiran tantancewa yayin da gwaje-gwaje ke jiran kammaluwa. Bayan shafa shekaru shida, shugaban Amurka Joe Biden a makon da ya gabata ya dada al'adar shekaru ashirin da biyu ta gudanar da bukukuwan idi a fadar White House. Musulmai suna ƙara wa al'ummanmu ƙarfi a kowace rana duk da cewa har yanzu suna fuskantar kalubale da barazana a cikin al'ummarmu game da tashin hankali da kyamar musulunci in ji biden ga gugun fitattun musulmai kalaman na biden sun nuna gagarumin sauyin magana daga magajinsa donald trump wanda ya ce a cikin shekarar 2016 ina tsammanin musulunci ya tsane mu trump dai bai taba shirya bikin idi a fadar white house a lokacin da yake shugaban kasa ba To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshe shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumel wanda ya taya gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni ce taku Hadiza Kyari nake muku fatan alheri. Ku huta lafiya. Ma